sakamakon karin da gwamnatin najeriya ta wa rundunar 'yan sandan najeriya 'yan najeriya da dama na ci gaba da mai da martani game da wannan kari a inda wasu ke ganin karin ba zai taimaka wajen inganta harkokin tsaro da kuma canja ra'ayin 'yan sanda game da cin hanci da rashawa ba wasu kuwa na ganin matakin zai taimaka gaya wajen jin daɗin 'yan sandan da kuma tabbatar da tsaro su kansu 'yan sandan dai sun yaba da wannan mataki kamar da wani ɗan sanda da bai so na ambaci sunansa shaida mani. Wannan shugaban kasa ya kara wayansa da Najeriya zai taimaka ainihin wajen kara mana kwazo wajen aiki. Don gaskiya so tare yawa muna ta kuka kokawa akan karanci albashi. Amma Allah yanzu da karin albashi da ya mana nan Allah ya da gaskiya zai kara mana kwazo wajen aiki da kuma sayan makaman aiki. Mu dai fata mu dai shin Allah kara mu shugaban kasa lafiya. Mun gode masa kwarai da aniya. Allah kuma ya bashi ikon cika wannan alƙawarin da ya mana. Allah sa mu gani a kasa. To ko menene ra'ayin sauran 'yan Najeriya game da wannan kari da aka kai wa 'yan sandan a daidai wannan lokaci da najeriya ke ci gaba da fuskantar barazanar tsaro na yau da kullum ga dai abin da malam isa mani ke cewa ai ba 'yan sanda ya kamata a kara ma albashi ba ga malam makaranta nan su ya kamata a kara ma albashi saboda shi dan sanda da kara mai albashi ma da kada a kara mai duka wasu daya dan sanda ya kasance dai ko an kara mai albashi ba zai bar cin hanci ba cin hanci dai ne suke yi shi ne gaba to a gaskiya ko an masa albashi suna nan yadda suke ba za su taɓa ba za su taɓa raguwa ba daga amma gwamnati ta ce a batun tsaro zai inganta idan aka ƙara musu su ma sun yi alƙawarin haka gaskiya dan sanda dan yi alƙawari a Najeriya dai dan sanda dan yi alƙawari ya ce ya ce wai zai ƙara inganta tsaro tsakanin Allah ƙara cin hanci zai yi dan sanda mu gaskiya ba mu goyi ba a ƙara masa albashi ba a gaskiya kamar kamar mu da ke nan Lagos in aka ce magana cin hanci ga dan sanda to in ma na so a kama dan sanda na cin hanci kamata ya yi shugaban kasa kama ya kara musu albashi ya nada kwamiti ya kawo nan Legas a zo a na cikin fararen ka a ga yan sanda ke cin hanci wallahi shugaban kasa in ga mishi ba zai yi farin ciki da ya ce ya kara dan sanda albashi ba cin cin hancin da ake a Lagos yayi yawa yayi yawa yayi yawa shekaru kusan goma sha ɗaya da suka gabata ne da gwamnatin marigayi Alhaji Umar Musa Yarduwa ta yi karin albashi ga 'yan sandan Najeriya domin zaburar da su na tunkarar harkokin tsaro yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan kari da shugaba Muhammadu Buhari ya amince zai taimaka wajen tabbatar da tsaro da kuma kawar da cin hanci da rashawa da wasu ke cewa ta yi katutu kotu a tsakanin wasu 'yan sandan na najeriya babin ya jibrin murai amurka daga Legas.